da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da masarautar yawuri suna nan suna kokari kwarai da gaske su ga cewa an sako wa'annan yaran kuma munan 'yan majalisar tarayya da majalisar da dattijai muna nan muna sa baki wajen jami'an tsaro su ƙara ƙarfi kwarai da gaske su ga cewa lalle an sako sauran wayannan yaran su dawo wajen iyayensu kuma ina son ihun da wannan dama ba iyayen nan haƙuri da su ƙara mamun lokaci mun san akwai damuwa ƙwarai da gaske saboda muna jajanta musu duk iya abin da kamata mu yi muga cewa an sako wannan yaran ɗin muna nan muna yi a kwanakin baya akwai rahotannin da suka nuna cewa kamar a dakarun sojojin najeriya sun yi kawanya ga wannan dajin da inda waɗannan 'yan bindigan suka ɗauki ɗaliban har ma sun yi nasarar kashe wasu aka kuma ba da rahoton kubutar da wasu ɗalibai shin ya ake ciki mutane dama na ganin watakila nan da kwanaki biyu ko wani abu haka ana iya murkushe dukkan 'yan bindigar kana kuma kwato sauran ɗaliban amma dai shiru kake ji har yanzu to kasan idan akwai irin wannan lamari ba za ka zo ka yi amfani da ƙarfin bindiga kaɗai ba saboda in ka ci da ƙarfin bindiga yana yiwa ba za ka samu biyan bukatar fitowa da yaran nan lafiya lau ba mu kuma abin da muke so duk hanyar da za a bi dan karamin biniga zai cuta mai yaran nan za mu ci gaba da kokarin da ya kamata mu yi mu ga cewa lalle an fito da wa'annan yaran jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da sss duk suna nan suna kokari kwarai da gaske kuma mun yaba da kokarin da suke yi amma su ƙara wannan al'amari yana kokari kawo cikas ga sha'anin ilimi a musamman a wannan yankin namu na arewa shi akwai wani abu da kuke yi domin ganin karshen waɗannan tashe-tashen hankula a najeriya baki ɗaya a halin yanzu da ƙasar take fuskantar mawuyacin hali eh kwarai akwai abubuwan da muke da dama musamman karfafa jami'an tsaro mun lura cewa jami'an tsaro sun yi kaɗan idan eh, baka misali 'yan sanda duka duka abin da ke gare mu bai fi ɗari dubu ɗari uku da sittin ba kuma rabin 'yan sandan nan gaba ɗaya wato kusan ɗari da tamanin suna wajen aikin gadi na gidajen ministoci gwamnoni sanatoci da manyan-manyan ma'aikatan gwamnati ah, kaga abin da kawai ya rage 180 ah, ne kuma bai isa ya ba da tsaro ga mutum ah, miliyan 200 na najeriya ba kuma bayan wannan dole a ba su kayakin aiki duhun nan babu su kuma akwai karancin kuɗi kwarai wajen aikin yan sanda to ita majalisar dokoki da, da kuma majalisar da cijai ah, ta yi nazari kwarai da gaske akan waɗannan kuma a yanzu haka akwai bajet da aka aiko na musamman don taimakawa 'yan sanda da kuma sojoji ah, a kan sha'anin tsaro kuma majalisa za ta ba da amincewa da gaggawa don a ga cewa an fara ba da taimako ga jami'an tsaro an ɗauki kuma sun eh, jami'an tsaro don tsare lafiyar 'yan najeriya da kuma duke su